Germany da Nijar ne. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan ku da asuba ta da fatar an wayi gari lafiya da wannan sanyin safiya ta Alhamis ta farko wadda ta yi daidai da biyu ga watan Satumba shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya. Inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Kwalandiya ke cewa karfe ɗaya na tsakar dare. Mai gabatar da shirin Yusuf Aliyu Harande tare da taimakon Ibrahim ka Almasi Garba da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abin da muke tafa da su bar mu fara muku da kanin labarai. To Yusuf an kashe mutane hudu aka yi garkuwa da gwamnati kuma aka kona motoci da dama a jamhuriyar demokaradiyyar Congo jiya Laraba a wani harin kwantar bauna da masu tsoron ra'ayin addini suka kai Ƙungiyoyin kare 'yancin ɗan adam na an da duniya a madadin wasu ɗaruruwan sojojin ƙasar afghanistan da iyalansu da suka gudu da jiragen yaƙi wajen arba'in yayin da taliban ke kusantar birnin kabul a watan jiya sannan kwace ƙasar afghanistan da taliban ta yi ya jefa 'yan kabilar wiga kimanin dubu biyu cikin haɗari labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran. Idan muka shiga duniyar rahotanni kuwa za a ji irin halin da ake ciki a jihar Zamfara. bayan ƙara ɗauke wasu ɗalibai da aka yi. Da shiga cikin aji suna suna tattaura suna da To ba sun gama tara su haka kawai sai sun kora kuma sai sun arewa su haya sun kuma daji da suwa. Masana kuwa na ganin cewar ana iya kawo ƙarshen taɓarɓarewar tsaro a Najeriya. idan za a bi wasu daga cikin? Kaga magana ma a tsaya yanzu cewa a doki wani zuwa shidda ba shi kamata ba a te ai mutanen nan a ga an kai karshen su. Duk muna tafe da waɗannan rahotannin. Bayan nan kamar kowace rana irin ta yau za mu kawo muku shirinmu na domin iyali wanda Grace Alheri Audu ta shirya kuma za ta gabatar. Amma dukka mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. an kashe farar hula hudu aka kuma yi garkuwa da gwammai a jamhuriyar demokaradiyyar congo jiya laraba a wani harin kwantar bauna da masu tsatsauran ra'ayin addini suka kai ma wata tawagar motoci suka kuma kona motocin a cewar gwamnati tuni dai sojojin gwamnatin kasar suka ceto sama da hamsin daga cikin mutanen da aka yi garkuwa da su a lardin ituri kuma ana shirin ɗaura ɗamarar zuwa a ceto sauran daga hannun ƙungiyar adf wadda wata kungiya ce mai ikirarin kishin islama da ke uganda a cewar ma'aikatar sadarwar kasar ta kafar twitter ma'aikatar ba ta bayyana adadin mutanen da har yanzu ake garkuwa da su ba tun da farko dai wani dan majalisar dokoki daga yankin ya ce mutane wajen tamanin sun ɓace bayan da aka kai hari ma tawagar motoci masu yawan wajen ɗari da ke da kariyar sojoji a kan hanyar da ta haɗa beni da betumbo Kungiyoyin kare 'yancin ɗan adam na ankarar da duniya a madadin wasu ɗaruruwan sojojin ƙasar Afghanistan da iyalansu da suka gudu da jiragen yaƙi wajen arba'in yayin da taliban ke kusantar birnin Kabul a watan jiya. Kungiyar kare 'yancin ɗan adam ta Human Rights Watch na fargabar yiwuwar hukumomin uzbekistan su mai da 'yan gudun hijirar afghanistan inda ta yiwu su fuskanci ramuwar gayya daga sabbin shugabannin ƙasar na taliban bisa ga dokar kare 'yancin ɗan adam ta ƙasa da ƙasa ya wajaba ga gwamnatin uzbekistan mai fada a birnin tashken ta ƙi mayar da mutanen da ka iya fuskantar tsanani ko ma kisa a cewar hook williamson darakta mai kula da shiyoyin turai da yankin tsakiyar asiya na kungiyar ta human rights watch Wace kasar Afghanistan da Taliban ta yi ya jefa 'yan kabilar Wiga kimanin dubu biyu cikin hadari ta yadda ma wasunsu ke fargabar yiwuwar a tura su china a hada su da wasu 'yan kabilar ta wiga kimanin miliyan daya da ke garkame a wasu sansanoni a yankin xinjiang an samu wannan kiyasin ne daga wani dan kabilar ta wiga da ke afghanistan wanda ya yi magana da muryar amurka kan irin halin firgita da suke ciki musamman maganin yadda jami'an china da na afghanistan ke duba hanyoyin da za su yi hulɗa mehmet ɗan ƙabilar wiga mai sayar da 'yan kunna da sarƙoƙi a birnin kabul mahaifin 'ya'ya biyar ya gaya ma muryar amurka cewa shi bai ma taɓa jin tsoro haka ba a rayuwarsa ya yi imanin cewa 'yan taliban waɗanda ke matuƙar buƙatar tallafin tattalin arziki ba za su yi jinkirin musanya su da tallafin kuɗi daga ƙasar china ba kashin farko kenan na labaran duniya Amma kamun mu kai ga kashi na biyu, bar mu fara da rahoton mu na farko. Karuwar samun ɗauke-ɗauken ɗalibai a Najeriya na kaiwa matakin sai Allah. Don kuwa idan aka yi la'akari da yadda lamarin ke karuwa ba ji ba gani, har ma mutum kan iya tambayar cewa shin ko akwai gwamnati kana akwai dokokin hukunta masu aikata ɗanyen aikin yan fashin dajin ko a safiyar jiya laraba sun yi awon gaba da wasu ɗalibai da tsakar rana ga ƙarin bayanin halin da ake ciki a jihar ta zamfara a wani rahoto da wakilanmu sani sha'aibu malumfashi tare da haɗin gwiwar murtala faruk sanyinna suka aiko muna lamarin ya auku ne da safiyar jiya laraba sa'ad da 'yan bindigar suka kai farmaki a makarantar ta je kaka dawo a garin kaya da ke cikin karamar hukumar mulki ta maradun inda kuma suka yi awon gaba da ɗalibai 76 abdullahi aliyu kaya na daga cikin iyayen da aka sace yaransu a harin da aka kai a makarantar ta kaya yara sun hito haka tara suna cin abinci wasu ma sun koma aji a misalin karshe goma sha ɗaya da yan mintuna haka sai ga sannan mutane sun daga cikin makaranta ko da sun cima mutum bakin titi ko da su ce ya zama shi ba wani ne sun kasu sun kawo da cikin makarantar waɗanda an nan waje sai sun ce to kowa ya zazzana nan sai sun ka fara shiga cikin aji suna suna tattaruwa suna haifuwa da suwa to ba sun gama tara su haka kawai sai sun ka kora su kuma sai sun ka bi arewa kai sun ka su haka mu haya sun kuma cikin daji da suwa yanzu haka magana da nake da kai akwai kusan yaro na hudu yanzu abin da a hannun su mutum saba'in da shida haɗi da mace-macen shugaban makarantar da annan wanda sun ka da shi To ya zuwa yanzu wani irin hali ake ciki a wannan gari na kaya? To wallahi halin da ake ciki mutane kowa dai har gani na cikin damuwa babu dai wani abu da aka yajin daɗi ana cikin damuwa malam. Mun samu labarin kamar jami'an tsaro sun je wurin har da jirgin sama me gaskiyar lamarin? To lalle bayan faruwar abubuwan da kusan minti talatin jirgi ya taho kuma lalle mun ga arewaci wajen da an da yaran nan amma dai babu wani abin labarin da muka samu na abin da ya faru su kuma jami'an tsaro su ma kusan awa guda sai ga mokoli mota biyu wajen mota biyu haka ne mun tarar da sunan bakin gidan uban kasa ko wani uban ya zo ya ba da sunayen yara ne wanda ka ɗauka to sai dai rahotanni sun bayyana cewa da yawa jami'an gwamnati da na tsaro ciki har da babban kwamandan shiya ta takwas ta rundunar soji suna a garin na kaya tare da jiragen saman sintiri da ke bibiyar 'yan bindigar wannan lamari da jama'ar jihar ke bayyanawa a zaman tura ta kai bango ya sa nan take gwamnan jihar ba da sanarwar sabuwar dokar hana zirga-zirga tun daga karfe 8 na yamma a rufaɗin jihar har ma da gusau babban birnin jihar shi kuwa abokin aikin musa ne ya ji ta bakin mahukunta a jihar. Na kuma tuntuɓi kwamishinan watsa labarai na jihar Honorable Ibrahim Dussara don tabbatar da gaskiyar aukuwar lamarin. Gwamnati ta ɗauki matakai an rufe makarantun sakandare a ko'ina cikin faɗin jihar ta zamfara da kuma makarantun firamare dukansu baki ɗaya. domin a tabbatar da cewar an ba da kariya ga rayuwa ga kananan yaranmu sai dai ɗaliban da suke jarabawa a halin yanzu hmm. gwamnati ta yi musu tahiri an nemi jami'an tsaro su tabbatar da ba da cikakken tsaro ga makarantun da ake rubuta jarabawa har sai an kammala jarabawar sannan sai a rufe waɗannan makarantun hmm. amma kowace makaranta da take faɗin wannan jiha gwamnati ta ba da umarnin a rufe ta har sai abin da hali ya yi. An ce an sanya dokan ta ɓaci a faɗin jihar. Wato ba dokar ta ɓaci ba ne aka sa ba, an taƙaita zirga-zirga ababen hawa ne. Ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki ɗaya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu. To Yusuf, shugaban Amurka Joe Biden ya tabbatar ma shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a wata ganawa a fadar White House jiya Laraba cewa har yanzu Amurka na mai matukar son kare yaucin ƙasar ta Ukraine a daidai lokacin da Rasha ke takala a yankin gabashinta. da suka fara tattaunawar sai biden ya ce za su tattauna kan yadda amurka za ta taimaka ma ukraine wadda a da wata yankin kasar tarayyar soviet ce wadda a yanzu kuma take kokarin haɓaka tsarin demokaradiyyarta da kuma shiga sahun kasashen turai zelensky ya ce batutuwan tsaro za a fi baiwa fifiko a tattaunawar da za a yi haka zalika 'yan asalin kasar ukraine a majalisar dokokin tarayyar amurka sun gana da Zelensky ranar Talata kamar yadda shi ma sakataren tsaron Amurka leon Austin ya gana da shi. Austin ya taya shugaban na Ukraine murnar cika shekaru talatin da kasar ta yi da samun 'yancin kai yana kuma mai bayyana goyon bayansa ga batun kare yaucin Ukraine yayin da Rasha ke ta takalarta. jiya laraba shugaban amurka joe biden ya cicciki wata doka da ta hana akasarin nau'ukan ciki a jihar texas 'yan sa'o'i bayan da kotun kolin kasar ta ƙi ɗaukar mataki kamar yadda ƙungiyoyin rajin kare 'yancin zubar da ciki suka gaggauta gabatar da buƙatar hakan don a daƙile shirin aiwatar da dokar a wata takardar bayani biden wanda mai goyon bayan 'yancin zubar da ciki ne kamar akasarin sauran 'yan jam'iyyarsu ta demokrat ya ce dokar ta wannan jiha ta kudu maso yammacin kasar a ta bakinsa ta yi matukar saba ma 'yancin da kundin tsarin mulki ya tanada kamar yadda aka gani a hukuncin mashahuriyar shari'an nan ta da Wait mai cewa mata na da 'yanci a kundin tsarin mulki na zubar da ciki wanda bai wuce makonni shida ba muddin jinjirin ba zai iya rayuwa da zarar ya bar mahaifa ba Texas na ɗaya daga cikin jihohin da akasari ke ƙarƙashin jam'iyyar Republican da suka haramta zubar da ciki muddin ana jin numfashin ɗan tayi akasari bayan sati shida da ɗaukar cikin. A ƙarshe cibiyar kula da munanan guguwa ta Amurka ta ce yanzu an ayyana mahaukaciyar guguwar nan mai lakabin aida a matsayin gyauran guguwar lokacin zafi. wadda ta fara kadawa a yankin tsakiyar gabar gabashin amurka inda take ta haddasa ambaliyar ruwa ta bazata da kuma iska mai karfin gaske guguwar ta aida ta duro gabar louisiana ranar lahadi a matsayin mahaukaciyar guguwa ta mataki na hudu kuma ɗaya daga cikin munanan guguwa da suka taɓa dira ma amurka hukumar ta ce yanzu karfin guguwar na west virginia ne kuma tana kadawa zuwa gabas da arewa maso gabas. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Ko yanzu bar mu je ga rahotonmu na gaba. Yawaitar samar da dokoki a jihohi ba tare da samar da tsare-tsare masu inganci da kuma bin shawarwarin masana tsaro. ba za su haifar da ɗa mai ido ba musamman idan aka yi la'akari da irin waɗannan dokoki da aka yi a baya amma har zuwa yau ba a ga wata mafita ba a cewar masana shin ko ana iya cewa menene mafita abokin aikinmu muhammad nasir ya haɗa muna wannan rahoton masana lamuran tsaro sun bayyana cewa idan tura ta kai bango akan ɗauki kowane irin mataki muddin ana sa ran zai kawo sauƙi ga matsalar rashin tsaro wannan kuwa bai rasa nasaba ga yadda gwamnoni a yankin arewacin najeriya ke kakaba dokoki a jihohinsu don ganin an samu mafita wannan doka ta haramta ɗaukar shanu da dabbobi a cikin manyan motoci haka ma wannan doka ta haramta ɗaukar mutum uku a kan babura da kuma ɗaukar fiye da mutum uku a cikin adaidaita sahu keke na kenan a duk faɗin jihar sokoto kwamishinan yaɗa labarai kina a jihar sokoto isa na galadanci ke bayanin cewa gwamnati ta bi takwarorinta waɗanda suka saka irin waɗannan dokokin haka ma kashi na takwas na doka ya haramta sayar da mai ga jarkoki da galan-galan a gidajen mai doka ta ba da dama ga zababbun gidajen mai da ke waɗannan yankuna domin sai da hetur da gas wanda kuma ba zai wuce na naira dubu biyar ba sauran dokokin sun hada da hana zirga-zirga daga karfe goma na dare zuwa shida na safe a cikin gari da kuma shida na marece zuwa shida na safe a yankunan da ke da matsalar tsaro da kuma hana kasuwancin dabbobi a garuruwa masu matsalar tsaro da hana motoci shiga daji suna ɗauko itacen kuna da kuma cinikin babura taba jiki a yankunan da ke fama da matsalar rashin tsaro to ko yaya jama'ar waɗannan yankunan ke kallon waɗannan dokokin suna ɗaya daga cikin matakan da ake ganin idan an ɗoka ana iya kawo ƙarshen wannan matsala amma ka sani an sha ɗoka irin waɗannan matakai ba ɗaya ba ba biyu ba musamman sabon birnin da gwaran yau shidda na sahe zuwa shidda na marici amma mutanen nan suna nan ga hili ba ma wani boyo suka yi ba waɗannan sassan wuraren kaga magana ma a tsaya yanzu cewa a ɗoki wani zuwa shidda ba shi ya kamata ba a ta yi ai horautar mutanen nan a ga an kai karshen su. sunana suraj suleiman daga sabon birnin lokacin meniki ta wannan hanya ce wannan bata ganin ke shigowa suna tuta mana su masu kai duk itace su banda suna baka su in jarkuna sai musu mai a matsayin suna sai itace amma sai su musu mai cikin jarkuna sa itace sama sai a sai a kai musu da ba ga hanyar Allah sa a cimma abin da muke nema. masana lamarin tsaro na ganin cewa waɗannan dokokin sun dace amma idan suka ɗauki dogon lokaci wata matsala sabuwa na iya sake kunno kai. Detective Awal Baladir mai iya masani ne akan lamuran tsaro a Najeriya. Dole ne sai an ɗauki wannan matakin dan ya zama dole saboda an bi hanyoyi da yawa ba a samu nasara ba kuma ba a bi hanyoyin da ƙwararru masana suka ce a yi ba tintini na forest marshal wato jami'an tsaro na cikin dazuzzuka da Center for Intelligence Research wannan cibiyar ta gudanar da karɓar bayanan sirri ta forest marshal ita ce dokar da za ta karar da harkar kidnapping din da terrorism din gaba daya wannan kuma za ta rage ne amma dai fa sai dukkan jihohin da suke makotaka da wajen sun bi wannan tsarin sannan dokar za ta yi amfani. Waɗannan dokokin da suka fara aiki ɗaya ga wannan wata na Satumba an yi sassauci ga ma'aikatan da ke ayyuka na musamman muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya to ubangiji allah ya sa waɗannan shawarwari su kai ga mahukunta har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar columbia yanzu kuma ga shirinmu na gaba ya allah ya allah na Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka alkawar ta fara nazarin matsalolin da ke haddasa mace-macen aure musamman a arewacin Najeriya. Sai dai baya ta haihu domin kuwa a ranar Juma'a makon jiya gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje yafiya da kuma ahuwa ga wata matashiya mai suna Rahama Hussaini. da ke unguwar brigade a kano wadda babbar kotun kano ta yanke hukuncin kisa domin kashe mijinta ta hanyar soka masa wuka a ciki matakin gwamnan ya biyo bayan amincewa da shawarwarin kwamitin shugaban kasa kan yi wa ɗaurarru ahuwa da kuma hukumomin kula da gidajen gyaran hali na kano mutum da ya ɗauki hankalin domin iyali kenan wannan makon Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya rika bin diddigin wannan batu ya yi hira da masu ruwa da tsaki ga kuma rahoto na musamman da ya haɗa mana. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya biya su duniya da lahira, Allah ya musu tukwici da gidan aljanna. Su kuma prison da suka min kyakkyawan zato Allah ya biya ku, Allah ya sa ku gama da duniya lafiya, Allah ya sa ku aji aikin ku lafiya. Malama Rahama Hussaini kenan wadda ta soki mijinta da wuka kuma ya mutu bayan yi musu aure tana 'yar shekara goma sha uku da haihuwa kuma a lokacin tana aji uku na makarantar firamare a shekara ta dubu biyu da goma sha hudu. Ko da yake Rahama ta yi ikirarin cewa auren dole da iyayenta suka yi mata shine musabbabin kashe mijin nata amma a shekara ta dubu biyu da goma sha takwas alkalin babbar kotun Kano mai shari'a R.A. Sadiq ya yanke mata hukuncin kisa amma ya damka hurumin yi mata afuwa a hannun gwamnan kano da karancin shekarunta da kuma ta na yi mata auren dole a ranar juma'ar makon jiya ne gwamnan na kano dr abdullahi umar ganduje ya yi wa rahama afuwa bisa la'akari da shawarwarin kwamitin shugaban kasa kan yi wa ɗauraru afuwa da kuma shawarar da hukumomin kula da gidajen ɗaurarru na kano suka baiwa gwamnan dsp misbahu lawan kofar nasarawa da ke zaman kakakin hukumar kula da gidajen ɗaurarru da gyaran hali ta najeriya shiyar kano ya yi ƙarin bayani yarinya wace aka yi wa auren dole yar kimanin shekara goma sha uku a lokacin da aka yi mata aure ta kashe mijinta wanda bayan ta kashe mijin nata wakali da ya mata hukunci shine ya dora ta akan cewar gwamna shi zai iya mata yafiya saboda haka wannan kwamiti na shugaban kasa da suka zo suka kai ziyara ga mai girma gwamna wanda suka nemi cewa mai girma gwamna ya kalli wannan yarinya saboda an mata aure na dole kuma wato yarinya ce karama tana da buri a rayuwarta wanda hamla mai girma gwamna ya yantar da ita wanda aka yafe mata kuma mai girma gwamna ya ɗauki alkawarin cewa zai kula da iliminta da makamantansu saboda shawarar da ita hukumar gidan ajiya da gyaran hali suka bayar na cewa mutum ne kirki ce tunda ta zo ba a samu matsala da ita ba. yanzu haka dai 'yan najeriya a ciki da wajen jihar kano na ci gaba da tofa albarkacin bakin su game da afuwar gwamna ganduje ga malama rahama Hussaini Wace a nan ne ta cika shekaru ashirin cif da haihuwa. Sunana Bashir Musa Yusuf a yanzu ya fi nan da amata watan tana da irin ra'ayi ko niyya irin nata za ta yi wannan abu tana tunanin a gaba wani gwamna zai iya mata yafiya. Amma wannan yafiyan ni ina ganin ba zai kawo ƙarshen faruwan irin aikata abubuwa da mata suke yi na halaka mazaje ba. Suna na Hauwa Abdullahi idan aka duba da ainihin shekaru ita yarinyar a lokacin da aka mata auren da kuma shi kansa auren an gina shi akan auren dole ne kuma kowa da irin tasa kalar kaddarar ita ta ta ta aka taɓullo. Fatan Bashir ne kawai Allah ya kare mu dai. Bashir Muhammad ya kasai wajibi ne aka same ka da laifi aka tabbatar da kayan laifi a maka adalci a maka abin da ka yi. saboda haka da ya dace ko da dauri a mata mai tsaho wanda yake ce walla damar da ta yi zai hana wani yi. Barista Abdul Adamu Fage tsohon shugaban kungiyar lauyoyin Najeriya ne reshen jihar Kano ya yi tsokaci kan sitirar dokar da gwamna gandu Ganduje amfani da ita. akwai sashe na ɗari biyu da sha biyu na shi kundin tsarin mulkin ƙasa wato constitution ya ba wa gwamna wannan iko na yafewa akan kowane irin hukunci da aka wa mutum shi kuma gwamna yana da iko ya yafa wannan amma shi ma ba kai tsaye ke yafewa ba sai ya tuntubi advisory kansa hukuma haka da ake kafawa wanda su ne suke ba shi shawara akan wannan su kuma su ne za su duba su nazarci yanayi na duk abin da ya faru da kuma yanayin shi wanda ake kokarin a bawa yakiyar sannan sai su bashi shawara shi kuma dangane da shawarar da aka bayar sai ya aiwatar da wannan iko da doka ta bashi ne ya yafe ko kuma ya rage sannan kuma kullum abin da nake so al'umma su gane in fa aka ce kundin tsarin mulki ne ba gwamna dama ba extension al'umman ne gaba daya saboda shi sushin al'umma ne gaba daya suka yi A nasu ɓangaren masana ciwon lafiya musamman ƙwararru akan kimiyyar lafiyar ƙwaƙwarwa sun ce akwai yanayi daban-daban da mutum kan aikata aika ko kuma laifuka kuma ya tsallake hukunci ko narkon da ka iya biyo baya. amma bisa tabbatarwar likitan kwakwalwa. Na farko ko shekarun mutumin nan bai kai a hukunta shi akan wannan laifin ba ko kuma bai ko ya fahimci wannan laifin bai fahimci cewa wannan laifin laifi ne wato kuma yana da wata. larura ta ko ta haihuwa na biyu wato a lokacin da ya wannan laifin yana da rashin lafiya na kwakwalwa a lokacin kuma amma in aka gano akwai insanitin akwai wasu matakai kuma da ake bi a tabbatar hakan ne yawwa bayan wannan idan mata ta haihu akwai irin laruran da mata sai suke samu bayan haihuwa da za ka ga sun samu matsala na bige-bige na ta surutai da su waye-waye larura ce ta wannan lokacin da zai kusa wa mace da hankalinta har ta je ta kashe ɗan da ta haifa wannan jaririn ko ɗan da ta haifa ko wani dai a 'ya'yanta sannan kuma akwai abin da ake cewa automatism wato mutum na da wani yana da wata larura a jikin shi da ba lallai ma ta taɓin hankali ba amma in abin ya faru zai iya taɓa mashi kwakwalwan shi ya hana shi sanin abin da ya kamata misali bai farfadiya idan ya yi farfadiya daidai lokacin da ya gama farfadiya zai iya zuwa hankalin shi baya jikin shi zai iya yin laifi don saboda a ruɗe yake akwai irin mutanen da suke tashi su yi abu cikin bacci ba su ma san sanya ba har laifi a tabbatar misali mutumin da dama an san yana da farfadiya misali eh, yauwa an san yana da farfadiya amma kuma in yayi laifi ai in farfadiyan ba wai a cikin farfadiyan yayi laifi ba kuma ba wai lokacin da farfadiyar ta tashi bane zai iya yin abu da gangan ya ce zai fake da farfadiya wannan ba irin wannan ba sai an tabbatar cewa abin fa da yayin nan yana da alaka da wannan farfadiyan in irin farfadiya ce da kuma an sani tana taba kwakwalwa a lokacin da ta tashi za ga lokacin da mutum zai rude na wasu mintuna wasu ma suna daukan satanni satuka haka za sati biyu a rude wasu ma har sai an ba su gado a asibiti saboda sun yi farfadiya nau'i nau'i ce akwai wanda ko a cikin masu yin hakan sai an tabbatar cewa wannan abin da ya yi yana da alaka da wannan farfadiyan. aikin waye na wannan tabbatarwar aikin likitoci ne dole a asibiti za a tabbatar. Dr. Haruna Yakubu kenan na sashin kula da lafiyar kwakwalwar adama a asibitin koyarwa na Aminu Kano. Shi kuwa Malam Mustapha Muhammad Dandime guda cikin malaman addinin Islama a Kano yayi tsokaci ne akan wannan lamari ta mahangar musulunci. a ka'ida ta addinin musulunci yafiya ga waɗanda suke bin jini yana tabbata ne ga asiban mamaci shine ma'ana yafiya tana tabbata ne ga asibi na wanda aka kashe masa mamaci misali kamar ita wannan yarinyar da ta kashe mijinta to ita wannan yarinya da ta kashe mijinta ba wanda zai yafe mata kai tsaye na wannan laifin sai wato ainihin dangin shi mamacin nan waɗanda suke da haƙi a kansa idan sun yafe ita kuma gwamnati sai ta amfani da ƙarfinta ta biya wannan diya ta yafiya na cewa kar a kashe ta bangare daya ko gefe daya ko kuma a'a su mamatan gwamnati ta neme su ta zauna da su su yafe wa shi wannan wanda ko kuma su yafe ta wannan baiwa Allah da ta aikata wannan laifi in sun yafe haƙƙin diyar su to kuma wannan ba tare da sassasawa ba shi ma wannan a musulunci wato ainihin akwai halaccin yin haka amma gwamna ba zai amfani da karfin sa ba a musulunci ya ce ya yafi diyar ko kuma ya yafe haƙƙin wato ainihin jinin wannan bawan Allah. Malam Mustapha Muhammad dima kenan malamin addinin Musulunci a Kano. To wannan batun dai ya ɗauki hankalin al'umma a cike da wajen jihar Kano lamarin da zamu nazarta kafin komawa kan batun yawan mace-macen aure a arewacin Najeriya da nufin neman hanyoyin inganta zamantakewa tsakanin iyali. Yanzu a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada kumanta. Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne Yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. An kashe farar hula hudu aka kuma yi garkuwa da gwammai a jamhuriyar demokaradiyyar Congo jiya Laraba. A wani harin kwantar ɓauna da masu tsatsauran ra'ayin addini suka kai ma wata tawagar motoci suka kuma kona motocin a cewar gwamnati. Ƙungiyoyin kare 'yancin ɗan adam na ankarar da duniya a madadin wasu ɗaruruwan sojojin ƙasar Afghanistan da iyalansu da suka gudu da jiragen yaƙi wajen arba'in yayin da taliban ke kusantar birnin Kabul a watan jiya. Ƙungiyar kare 'yancin ɗan adam ta Human Rights Watch na fargabar yiwuwar hukumomin uzbekistan su mai da 'yan gudun hijirar afghanistan Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu da wannan subuhin taku sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na hantsi za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Amma kamun mu yi sallama da ku bar mu mika saƙon fatan alkhairin muryar Amurka zuwa ga Alhaji Zayyanu Musa Bashir wanda aka fi sani da Zamson da yalan shi tare da fatar sun wayi gari lafiya. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti Jumbe Hamza. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Da fatar ku lafiya, mu kuma mu tashi lafiya. Peace.